ko masu wucewa a mota babu sosai da kuma ma mai siyar da ice cream ɗin nan, hatta wayar shi za a canza mishi saboda gudun kar a ce ya ɗauki rahoto in ma ta kama a sa ya canza wuri ne sai a yi hakan. Za mu toshe duk wata hanya da zai sa labarin mutuwar junar ya je kunnen mutanen gida insha Allah. Jinjina kai Umar yayi tare da cewa hakan yayi yanzu ya kamata a hanzarta zuwa a yi mishi jana'iza. Ya ya mu za mu halarci wurin mu yi mishi sallah, mu binne tokarsa a wurin. Bayan an kammala sai a kawar da karahunan motar a shafe duk wani abu da zai nuna cewa an yi hatsarin mota a wurin cikin cikin karyayyar murya ya yi magana domin dai kana jin yanayinsa sai ka ji kamar ka zubar masa da hawaye in kuma ka san abin da yake faruwa dole ne ka yi kuka sun jima suna tattaunawa akan yadda za su tafiyar da komai daga bisani wuraren karfe biyu suka ɗunguma gaba ɗayansu zuwa wurin da incident ɗin ya faru SGR kamar ya yi hauka lokacin da ya arba da motar juni ya ji mutuwar nan har a cikin ran shi da kyar suka samu kowa ya dan daidaita na tsoron shi alwala suka yi gaba ɗayan su banda Armstrong da wasu da suka kasance ba musulmai bane a ciki anan suka yi mishi sallah tare da boring din tokarsa a gefen wata bishiya bayan sun gama jana'izar sojoji suka kawar da motar shi daga wurin jikin kowa fa yayi mugun sanyi don suna kammala sallar jana'izar Ezra din ya tsuguna a gefen kabarin junai tare da kwantar da kanshi a saman kabarin addu'o'i ya shiga jerawa a bakin shi yana tottofa mishi akan kabarinsa a ƙarshe ya ce Allah ya ji kanka junai ba zan taɓa wa kaina ba idan har ma ban ɗauki fansa akan irin kisan wulakanci da aka yi maka ba na ɗaura wa kaina alhakin mutuwarka saboda laifina ne junai da ban baka kariya da ban baka kariya ba na tafka babban kuskuren da har duniya ta nade ba zan taɓa mantawa da shi ba domin Allah ya bani daman da zan taimaka maka in baka wanda da za su taya ka yawo to haka Allah ya kaddara karshen ka ya zo babu yadda na iya amma insha Allahu wannan kuskure da muka yi ya zo daidai da wa'adinka ya zo saboda haka insha Allahu sai na ɗauki fansa sai na bi maka ka in Allah yadda ƙasa ya ya dinga tofa mata addu'a yana watsawa akan kabarin nashi ɓangaren mashal umar kuma ya ɗaura da cewa insha Allahu na aljanna insha Allah junaid kana aljanna muna yi mishi kyakkyawan fata Allah ya sa ƙarshen wahalarsa kenan a nan duniya gaba ɗaya ba su ji daɗin irin mutuwar da junai ɗin yadda mutuwar junaid ɗin ta kasance ba kamar wani maragata babu mahaifin shi a kusa babu yan uwan shi babu kowa nashi Ruku hannun Eziyar Mejo ya yi tare da janyo shi jikin shi duk ya bi ya ji jikin nashi ya sake. Da ƙirin iya miƙewa ya tsayar da kanshi akan kafafuwan shi. Sojojin da ke kewaye da wurin sun yi su hamsin layi suka yi wani na bin wani kowa ya zo wurin kabarin sa sai ya tsaya ya tattofa mishi addu'a kafin nan ya wuce. Na bayan shi ya zo shi ma ya mishi nashi addu'a a haka har suka kammala ba tare da mutane sun samu damar tsayawa ganin abin da ke faruwa a wurin ba dama kuma hanyar san ma ba ta mutane sosai ba ne. ba su bar kabarin Junaid a fili ba saboda gudun kada mutane su dinga tattake wurin ba tare da sanin su ba ko su zo su zauna bakin bishiyar waya suka saka suka kewaye bishiyar baki daya sun jima a wurin cike da jimamin mutuwar Junaid kafin wani lokaci suka shiga motocin su suka tafi ba don sun so ba kuma duk da haka sai da ma izziya din ya sanya sojoji guda biyu suka tsaya a wurin ba tare da uniform a jikin su ba domin dai su ci gaba da gadin Junaid sai dai mu ce Junaid Allah ya ji kan baby Junaid yawwa Wuraren karfe biyar da rabi na maraice suloli motocinsu suka shiga cikin gida bayan sun yi fakin su mejo ya bude musu mota don a tare suka zauna shi da ziyar a motan Umar kowa jiki babu kwari haka suka fito daga cikin motar kai tsaye suka nufi kofar shiga falo a lokacin Husana na zaune a saman sofa duk ta bi ta takure kanta tunda ta farka daga bacci take ta faman yin sintiri a cikin gida tana jiran dawowar Umar dan ta faɗa mishi abin da Harun din yayi mata jim motsin shigowarsu ya sa ta yi saurin mikewa jiki na rawa ta tunkare shi za ta rungume shi da hannuwa ya mata alamar kar ta matsa kusa da shi fuskar shi babu annuri har a cikin ranta bata ji daɗin abin da ya mata ba har gaishe shi har gaishe da su ta yi amma babu wanda ya kula ta a cikinsu. Obce suka wuce a tare kowa ya nufi faɗinsa, komawa Husana ta yi saman sofa ɗin tana kuka, abun ya ƙona mata rai yadda Umar ɗin ya dakatar da ita don kar ta taɓa shi. faɗawa ya a saman gadon shi yayin da idanuwan shi ke fuskantar silim? Fuskar Junaid ya dinga gani tana yi mishi gizau. Ji yake tamkar abun da ya faru mafarki ne ba gaskiya ba saboda wani sashi na zuciyar shi na raya mishi cewa Junaid yana raye bai mutu ba. Yayin da wani sashi na zuciyar shi take gaskata mishi mutuwar Junaid. Rumse idanuwan shi yayi Allah kadai ya san irin radadin da yake ji a cikin zuciyar shi. Daurewa kawai yake ya jima a haka idanuwan shi na kallon sama kafin daga bisani ya miƙe tare da faɗawa toilet bayan ya rage kayan jikin shi. Kwance ya yi tsulundum a cikin jacuzzi wato kwamin wanka. wanda ke kewaye da glass da niyyar yin wanka ya shiga toilet ɗin amma sai kasala ta baibaye shi ko tsan shi ma ya gaza ɗagawa abubuwa sun yi mishi yawa tun da yake a rayuwar shi bai taɓa fuskantar mummunar rana irin wannan ba da a ce mutuwa hutu ce a gare shi da babu abin da zai hana ya roki Allah akan ya ɗauki ran shi ya huta ya ci alwashin sai ya ga bayan waɗanda suka kashe Junaid alƙawari ne ya ɗaukar wa kanshi ko bacci ba zai ƙara yi ba in har bai ɗaukar wa Junaid ɗin fansa ba kamar yadda Izziya din ya ci alwashin ɗaukar fansa haka shi ma Umar ya ɗauki alwashin sai ya ɗauki fansa. kasa jurewa ya saboda kuka da Husana ke raira mishi ta laɓe a ƙofar ɗakin shi ba ta san halin da yake ciki ba. Husana ya ambaci sunanta muryar shi a kasalance cikin shishigar kuka ta ce na'am zo nan hannu ta saka ta tura kofa tare da shigewa ciki kwance ta same shi a saman gadon shi ya baje daga shi sai shot kallo guda za ka yi wa fuskar shi ka gane cewa yana cikin matsananciyar tashin hankali har saman gado husana ta hau ta zauna tana kallon shi lokaci guda ta dakata da yin kukan nata ganin dry tears a saman fuskar shi nan fa hankalin ta ya tashi sosai ya umar hawaye akan fuskar ka me ke damun ka ya umar ban taɓa ganin hawayenka ba sai yau. A hankali bude idanuwan shi da suka yi jajir da su yana kallanta ya ce Usana ki taimaka mun kaina kamar zai fashe ina cikin matsananciyar damuwa zuciya ta raɗaɗi take yi mun pray for me Usana ko na samu sauki a cikin zuciyata jikinta ba karamin sanyi ba hannayenta ta sanya tana kokarin janyo shi akan ya sa ya dan matso ta daura kanshi ta saman Labs ɗinta addu'o'i ta shiga karantowa tana tofa mishi a saman fuskar shi shafa sumar kanshi ta shiga yi tana cewa ya umar ya allah ga bawanka nan kai kaɗai ka san me ke damun shi ya allah ka yaye mishi damuwar shi ka sanya ya mishi zuciyar shi alfarman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Ba ƙaramin daɗin maganarta ya ji ba sosai ya gyara kwanciyar shi sama-sama bacci ya fara ƙoƙarin ɗaukar shi. Yana jiyo muryarta tana tambayar shi ko zai ci abinci ta kawo mishi? Da kyar ya iya amsa mata da cewa a'a Husana na bana iya cin komai yanzu. Shikenan ya Umar ɗina, kai ka kawai zan ci gaba da yi maka addu'a har ka farka. Shafa sumar kan shi ta ci gaba da yi tamkar jinjira haka ta dinga treating ɗinsa har bacci awon gaba da shi. Yau sana ta yi mishi abin da bai taɓa tsammani ba a rayuwarsa a kanta, ta ba shi kyakkyawar kulawa kamar ba wanda kamar ba mai taɓin hankali ba wani iko na Allah ta so sanar da shi damuwarta amma tun da ta gane cewa baya a hayyacin shi sai kawai ta fasa sanar da shi ta ta damuwar tashin hankali Jin dirar motoci a cikin gida ya sa shi yin firgita ya farka tare da yunkurawa ya miƙe zaune. Usana ya gani kwance tana ta bacci a saman gado ya ɗauke ta. Jiki na rawa ya sauko da ita saman gado ya samu jallabiya ya zura ma jikin shi ya buɗe kofar jikin shi da sauri ya nufi downstairs. Tun kan ya karasa ya jiyo muryar abban su yana kwala ma junan kira. Ko sallama bai ba burin shi kawai ya tozale da Junaid. Burin shi kawai ya tozale da Junaid. Hasbunallahu wani ni'mal ya furta hakan tamkar zai fashe da kuka yana cikin wannan yanayi sai ga ezr shi ma ya fito daga faɗinsa jikin shi sanye da jallabiya shi ma kallon juna suka yi kowa fuskar shi a yamutse take daga shigowar shi ko sallama bai yi ba suna sunan Junet kawai yake ambata yanzu ya za mu yi da shi Umar ne ma ya magana tare da kallon Ezra da ke tsaye a gefen shi yanzu ya dawo yana buƙatar ya huta ya kamata mu yi ƙoƙari wurin ganin mun daidaita natsuwar shi if not za a samu matsala ne shigowa cikin falon suka ƙara sayi abban su ne sai momin su tare da su twins fawan gaba ɗaya matasan gidan sun dawo har da ma kanal yusuf su irfan da sauransu banda goggon katsina su ma sun shirya dawowa tare da su ammi za su zo daga baya a gajiye suke kowa ya samu wuri saman sofa ya zauna abba kuwa jiki na rawa ya wuce sama su ajiyar na jin takun takalmin shi hankalin su ya kara tashi yana tafiya yana kwala wa Junaid kira Junaid Junaid where are you your dad is back na yi misin ɗinka sosai bai karasa magana ba ganin su Umar a tsaye cirko cirko ƙaƙaro murmushi suka yi gaba ɗayansu suka tunkare shi ajiyar ne ya fara yin hogin ɗinsa dadi i really miss you ya gajiyar tafiya ya karasa magana tare da ɗagowa daga jikin shi bai amsa mishi gaisuwar tashi ba ya ce yaushe ka dawo abuja ko kun dawo ne Hadadi wani uzuri ne ya kawo ne amma zan koma Kano ɗin ne. Wani kallo da ya ga Abban suna bin shi da shi ya sa ya ɗan sha jinin jikin shi. Abba sannu da dawa, Umar ne ya magana. Wurga idanuwan shi ya akan fuskar Umar. A ɗan rude ce kun yi rashin lafiya ne me ke faruwa ne na ga fuskokin ku duk sun kumbura. Fuskar Rafai ta yi jajir da ita kai ma haka. Da sauri Umar ya ce Abba I know tire kana buƙatar hutu ya kamata mu je ɗin ɗinka kai in yi maka tausa sai ka huta harara abban ya dan watsa mishi tare da cewa a kule nake da kai Umar ina ta neman ka jiya ka tashi ka kashe min waya hmm. yana kai ƙarshen magana ya soma ƙoƙarin wucewa ciki saboda tsabar rudo SGR bai san sadda ya tarbo shi da hannuwan shi ba zuba ma hannuwan nashi idanuwa abban su yayi fuskar shi ɗauke da mamaki ya ce Rafait lafiyarka kuwa ciki ciki na baka tarbe Zami hannuwan shi tare da ɗan so ƙeyar shi ya ce, am sorry daddy, please you need a rest. Mu sauka down ka huta mana. Ka kwaso gajiya fa ina so na baka abinci ka ci ka huta. Umar zai yi maka message kaɗan ji daɗin jikinka. Ka ji ko? Cike da mamaki abban sun ke kallon shi, rabai yau kai ne da kanka kake zancen zaka bani abinci a baki na ci? Umar kuma zai yi min tausa? Sai ka ce wani karamin yaro, Gyada kan shi ya yi tare da cewa na ji to, amma sai na fara zuwa ɗakin Junaid idan na dawo sai mu je ɗakin nawa. Yana kai ƙarshen magana ya wuce tare da nufar ɗakin Junaid yana kwala masa kira. hankalin su ba ƙaramin tashi ya ba a hankali abba ya tura kofar ɗakin Junaid ya shiga daga ciki. Wayan ya ga babu kowa a ciki. Bai kawo komai a ransa ba saboda ƙarar saukar ruwa da ya ji a toilet. Hakan ya sa shi tunanin ko ya shiga wanka ne. a Ajiyan zuciya ya sauke tare da juyawa ya fito daga ɗakin, da niyyar idan ya huta zai dawo wurin shi don yau a tare yake son su kwana da shi. Ko da suka yi arba da abbansu yana nufo su sai kowannensu ya shiga ‘yan kame-kame. Sai kowannensu ya shiga ‘yan kame-kame. Fargabarsu kada a ce zai tambaye su ina Junet yake. Tun kan ya wurin su suka ji ya ce ashe ya shiga wanka ne idan ma ya fito daga wanka please ku sanar da shi cewa na dawo kuma ina son ganin shi a bedroom dina a tare suka da baki wurin cewa to abba saukowa da suka yi a tare da abban yana gaba suna a bayan shi sai faman sauki a jin zuciya suke yi lokacin da suka sauko down suka nal yusuf suna ganin su kowa ya miƙe fuskan nan ɗauke da farin ciki yayin da su kuma kowannensu ya dabarbarce da ƙin suke gaisawa da yan uwan nasu kowa ya lura da yanayinsu shiru kawai suka yi siffawan sai tambayar junai suke yana ina ba su gan shi ba amsa ɗaya suke basu ta yana a cikin tule yana wanka duk wanda ya je ɗakin junan da ya ji sautin saukar ruwa daga cikin tule sai ya yi tunanin cewa wanka yake ashe famfo ne aka bari a kunne ba a kashe ba da ƙyar dai suka samu kowa ya haƙura da ganin junaid umar ya ce su wuce ɗakunansu kowa ya je huta an kwaso gajiya ni fa ban yarda da su babban yaya ba shi da ya umar akwai wani abu da suke ɓoye mana a cewar jahan A yayin da suke shigewa betron ɗinsu, ayan ya ce, Ni kaina na lura da hakan musamman ma face ɗinsu, kamar sun sha kuka Allah gaskiya hankalina ba zai kwanta ba sai na ga junet ni ban yadda wanka yake yi a cikin toilet ba. Ja ya ce mu bari mu huta. zuwa dare sai mu je ɗakin nashi na san lokacin idan ma wankan ne yake ai ya gama ƙarasa shiga cikin ɗakin su kai kowa ya shiga rage kayan jikin shi jahan ne ya fara shiga wanka a yan ya zauna gefen gado yana jiran shi fito shi ma ya shiga wankan a can falo kuwa momin su ta tsare SDR da Umar ta saka su a gaba tana bin su da kallo one by one dama ba kowa Asia din ya fi ji ba face momin su tana da wuyar sha'ani Momi jiya ne ya ambaci sunanta, ba ta amsa mishi sunan nata da ya kira ba, sai cewa ta yi “you did not answer my question, it seems like you are hiding something for us” replied “where is Junaid?” Kada ku yi mun karya, na san ba halinku ba ne, Jos ku faɗa mun gaskiyan abin da ya faru. Murya na rawa Umar ya ce mm, mm, Momi Junaid fa yana a toilet yana wanka zai fito ne. Da ƙyar ya ƙarasa maganar ganin irin kallon da take yi mishi kallon tuhuma kallon ban yarda da kai ba. wai ta za ku ce mun Junaidi na wanka ni ba ba karamar yarinya ba ce balle ku ce za ku yi mun wayo tun daga kan fuskokinku na gane cewa akwai wani abu da ya faru da shi sassauta murya ta yi sannan ta ci gaba da magana please idan wani abu ne ya faru da romeo dina ku sanar da ni i will i will accept it yadda ta yi maganar yasa suka ji jikinsu ya ƙara mutuwa i'm listening to you guys ku faɗa mun me ya faru da shi ya mutu ko gabansu ne faɗi ras da sauri ya ziyar ya riƙo hannuwan ta muryar shi na kyarma ce mumi Don Allah ki haƙuri ki rufa mana asiri I will explain to you mu shiga daga cikin bedroom din Rafai me yasa zaka sanar da ita Umar ne ya maganar fuskar shi a ya mutse To ya kake so ne Umar mumi ba za ta taba yadda ba kwarai kawai gwara kawai ma mu faɗa mata gaskiyar abin da ya faru ka wuce wurin dadi ni zan ji da Mumi. ya karasa magana tare da jan hannunta suka wuce upstairs bedroom ɗin shi A jan zuciya Umar ya sauke ya ji a yana tunanin yadda za su kare da abbansu domin da shi ya san cewa tabbas akwai damuwa. Tsoron shi kada farar ɗaya zuciyar shi ta buga idan ya ji cewa an yi garkuwa da juna kamar yadda masu ka tsara plan su Umar, lafiya kuwa, firgita ya ɗanyi tare da kai idanuwansa wurin. Azumi ta nufo shi, ganin shi a tsaye kamar ma akwai damuwa tattare da shi shi yasa ta yi magana. Da ƙyar ya murmushi na dole na yaƙe ya ce ba komai. Umar dama ina sana tambaye ka ne, wai ina Junaid ne? Tun jiya da suka fita shi da jihar shiru har yau ba su dawo ba. Na shiga damuwa sosai akan rashin ganin su har cewa yayi idan ma suka je shan ice cream zai yi min tsaraba. Ta karasa magana tana kallon shi. Anti Azmi ba zan iya ɓoye miki ba Junaid da jihar an yi kidnapping ɗinsu. Jin wannan magana ya sa Azmi ta dafi kirjinta da ƙarfi, idanuwanta suka firfito waje ta ya mugun tashi. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kusan sau biyar tana maimaita kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un siraran hawaye ne suka so masaukowa saman chicks ɗinta ji take tamkar ba za ta iya daga kafafuwanta ba saboda nauyi da suka yi mata junaid da jihar suna buƙatar addu'ar azumi a cewar umar da ƙyar ta iya buɗe baki ta ce na shiga uku yanzu junaid da jihar aka ɗauke mana katse ta umar yayi please anti azumi ki daina ɗaga muryarki na faɗa miki ne don ki taimaka mana wurin kwantar da hankalin sauran mutanen gidan nan mun shiga damuwa sosai saboda gudun halin da za su shiga musamman ma mahaifinmu cikin shashshekar kuka ta ce ya Allah ga ka nan ka tsare mana su a duk inda suke ya Allah ka kubutar da su daga hannun azzaluman da suka yi garkuwa da su wannan wata irin musifa ce kuka ne ya ci karfinta da gudun gaske ta juya tare da tunkarar kicin zama ta dinga yi tana yin kuka kamar ma ranta zai fita ta zauna ta tashi ta zauna ta tashi gani take kamar ma za su rasa su ne ta kwalla farai akan june tana jin shi tamkar dan cikin ta saboda ta shayar da shi baiwar Allah jiki a sanye Umar ya wuce betrun din abban su tsaye same shi har ma ya zura kayan bacci a jikin shi ta cikin miro ya hango Umar juyowa ya fuskar shi dauke da murmushi yace halan june din ne ya fito daga wankan ko yayi tunanin abin da ya kawo shi kenan Abba me kake bukata na kawo maka? Ya tambaye shi ne don ma ya kawar mishi da tunanin maganan Junaid din a ran shi. Murmushi Abba ya tare da cewa sannu azumi yau kai ne ma ka karbi aikin kenan. Duk da halin da yake ciki na fargaba sai da ya dan murmusa jin abin da Abba ya ce, "No kawai ina so na baka kyakkyawan kulawa ne saboda na yi kewarka, ka fara faɗa mu abin da kake so sai in kawo maka sai in baka labari." Murmushi Abba ya dan yi kafin nan ya ce, "Shikenan junan nake so." Shikenan ni dai yanzu abin da nake bukata a yanzu shine Junaid nake son gani ka kawo mun shi idan na idan ma ya fara bacci ka ɗauko mun shi a hannunka ina jaranka ya karasa magana tare da samun wuri a gefen gadon shi yana kallon Umar da ya mishi wani zuru da idanuwa yana kallon shi Umar lafiya ka zuba min idanuwa kana kallo na eh ba ga abin da na fara maka ina bukata ba ka je kai min shi babu komai abba bari na ɗauko maka Junaid din ya yi magana tare da juyawa ya bar ɗakin zaman jiran dawowar shi abba ya yi sai faman sakin murmushi yake har ma ya ya ƙosa umar ɗin ya ɗauko mishi bebi junaid ɗin shi domin dai a yanzu babu abin da yake jira face junaid ɗin shi a bangaren umar yana fita daga betrun ɗin abban nasu kai tsaye kicin ya wuce a nan ya samu azumi zaune saman kujera tana ta matsar kwalla haba anti azumi me yasa zaki mun haka addu'a ya kamata ki musu akan Allah ya bayyanar mana da su kukan da kike yi ba zai amfane mu da komai ba zami hannuwanta ta yi daga saman fuskarta idanuwanta sun yi jajur da su lahu lahu umar umar ba za ka gane ba ne dole in yi kukan rashin su junaid ko kama manta shakuwar da ke tsakanina da shi ne shiru umar ya yana kallanta Allah ya so bai sanar da ita gaskiyar abin da ya faru ba da bai san abin da zai biyo baya ba gashi ita ma ga yadda take Excellency, mu dakata a nan wurin mu je mu sha ruwa. Baby, saura ki je ki kai ma wasu, in kika kai wasu ban yafe ba, yawwa. Sai an saki a moda masoyin mu kowa ya samu.